Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya yau talata talatin ga watan Mayun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labaran duniya. To Mahmud shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi alkawalin haɗa kan ƙasa da kuma aiki ba sani ba sabo a jawabinsa na farko bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. masu zanga-zanga da dama sun yi aron gama da jami'an tsaro a dakar babban birnin kasar senegal jiya litinin bayan da aka hana su zuwa gidan wani dan siyasa kana shugaban amurka joe biden ya yi allah wadai da sabon doka hana luwaɗi da aka kafa a ƙasar uganda da ya bayyana a matsayin abin kunya tsakanin labaran duniyar kenan to a najeriya bayan da aka rantsar da bola ahmed tinubu a matsayin sabon shugaban najeriya ko yaya dangantaka za ta kasance tsakanin fada shugaban kasa da sabon majalisar dokoki ta goma mun ɗauri niyya mu ba wa gwamnatin goyon baya irin wanda ta dace ba goyon baya da za ta walakantar da majalisa ba ba goyon baya da za ci amanan al'umma ba goyon baya akan abin da ya dace na gaskiya ya dace a yi ƙasa ta gyaru sannan za ku ji shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai gabatar inda zai yi waiwaye kan gwamnatin tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma kalubalen da ke gaban sabon gwamnatin shugaba tinubu amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri grace abdu jiya litinin aka rantsar da bola tinubu a matsayin shugaban ƙasar najeriya ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka bola tinubu ɗan shekaru 71 ya karbi mulki a hannun muhammadu buhari biyo bayan zaben da aka gudana a watan fabrairu tinubu ya karɓi mulki a daidai lokacin da 'yan najeriya da dama ke fama da matsanancin kuncin rayuwa. rashin aikin yi ya kai wani manzanin kakanikayi yayin da tsadar rayuwa ta kai matakin da ya shige abin da aka gani cikin shekaru goma sha takwas inda ya karu da kashi 22 cikin 100 jam'iyyun hamayya na kalubalantar zaben a kotuna yayin da matasa a najeriya da dama suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben sai dai tinubu ya ci alwashin haɗa kan ƙasa. najeriya ke kan gaba a jerin kasashen nahiyar afirka masu albarkatun mai sai dai tana fama da rashin shugabancin kwarai da cin hanci da rashawa da ya yi kanta a kasar muna da ƙarin bayani bayan labarai masu zanga-zanga da dama sun yi aron gama da jami'an tsaro a dakar babban birnin ƙasar senegal jiya litinin bayan da aka hana 'yan majalisa da magoya bayansu zuwa gidan wani fitaccen ɗan siyasa ɗan jam'iyyar hamayya da ake tuhuma da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa kan masu zanga-zangar da suka gina shingaye na wucin gadi a kan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin dakar suka kuma cinnawa motoci da wani gidan ginin ma'aikata wuta a wata unguwa. Wannan dai shi ne zagaye na baya-bayan nan da aka kwashe watanni ana tashe-tashen hankula sakamakon kin fita fili da shugaba makisal ya yi, ya ba da tabbacin cewa ba zai sake tsayawa takara a karo na uku ba, yayin da kuma ake kalubalantar kararraki da aka shigar a kotuna akan babban abokin hamayyarsa Usman Sonko wanda ya musanta aikata ba daidai ba ya kuma ce tuhumar da ake masa bita da kullun siyasa ne da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban kasa a watan Fabrairu mai zuwa. Ministan cikin gida na kasar Senegal ya ce ayarin na ranar Lahadi ba su nemi izini ba kuma an dakatar da su ne saboda dalilai na tsaro. shugaban amurka joe biden ya yi allah wadai da sabuwar dokar hana luwaɗi da aka kafa a ƙasar uganda da ya bayyana a matsayin abin kunya da kuma mummunan take hakkin ɗan adam na duniya a cikin wata sanarwa da ya fita jiya litinin biden ya ce dokar ita ce mataki na baya-bayan nan a jerin take-taken kin wato take hakkin ɗan adam da cin hanci da rashawa a uganda membobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗigo na uganda sun nuna kaduwa bayan zartar da dokar haramta luwaɗin da maɗigo wanda shugaba yoweri museveni ya sanya wa hannu a jiya litinin suka kuma yi kira da a soke ta yayin da suka ce za su shigar da ƙara masu sukar sun ce dokar wacce ta ba da damar ɗaurin rai da rai da kuma hukuncin kisa a wasu lokuta ta yi tsauri kuma ta kasance mafi tsanani a duniya. sabuwar dokar ta fayyace cewa ba za a tuhumi mutum domin ya fita ya bayyana cewa shi dan luwaɗi ba amma ta ce za a yankewa wanda ya aikata luwaɗi hukuncin ɗaurin rai da rai nan ba da jimawa ba alheri za ta sake dawowa da karashin labaran duniyar amma kafin lambar mu duba wannan rahoto a najeriya sabon shugaban kasar bola ahmed tinubu ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki tare da majalisar dokokin kasar wajen gudanar da al'amuran raye kasa tinubu ya bayyana hakan ne a jawabinsa na farko da yi bayan rantsar da shi da aka yi a matsayin shugaban kasa sai dai wasu sabbin 'yan majalisun sun bayyana rayu mabambanta a kan batun yin aiki da bangaren na zartaswa wakilin murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani daga abuja Jawabin shugaba Bola Ahmed Tinubu na nuna zimmarsa ta neman haɗin kai da sashen majalisa wajen gudanar da lamuran mulki don zaman doya da manja na sa sasan biyu kan kawo cikas ga gwamnatin demokradiyya mutukar ba za ta rika karya doka da gangan ba. In za a tuna ba kamar yadda aka samu rashin fahimtar juna tsakanin gwamnatin Buhari a wa'adinta na farko da majalisa ta takwas ƙarƙashin Bukola Saraki. an samu sauyi a ƙarshen wa'adi a majalisa ta tara mai gama aiki ƙarƙashin Ahmad Lawan da aka ɗauke ta a matsayin 'yar amshin shata ta gwamnati da ta bar gado. Sabon sanata Ahmad Aliyu Wadada wanda tsohon ɗan majalisar wakilai ne ya ce sam ba za su zama 'yan amshin shata ba. Mun mu ba wa gwamnatin goyon baya irin wanda ta dace ba goyon baya da za ta walakantar da majalisa ba ba goyon baya da za ci amanan al'umma ba goyon baya akan abin da ya dace na gaskiya ya dace a yi ƙasa ta gyaru muna da niyan ba da wannan goyon baya amma in ta wuce layi za ta kai ga taka hakkin talaka za ta kai ga lalata ƙasa koya ake so ba za mu yi ba ni kuma zan kasance kan gaban yaki kan wannan wato ba za ku zama 'yan anshin shata ba ke zai yiwuwa mu zama 'yan anshin shata wa kowa a wannan lokaci shi kuma dan majalisar wakilai daga jos basa a jihar filato muhammad adam alkali ya nuna gamsuwa ne da salon mulkin buhari da kuma shigowar tinubu babban abin farin ciki shine mutum ya fara abu ya gama lafiya da muna taya mai girma tsohon shugaban kasa muhammadu buhari da ya mulki shekara takwas kuma ya gama lafiya ɗabi'un buhari duka kyawawa ne abin da shi wannan shugaban kasa ya fi kamata mai da hankali a kai shine haɗa kan ƙasa zabensa ya jawo kace na ce ya raba kan al'umma da ƙabilu da addinai so babban abin da ya fi kamata ya fara mai da hankali shine haɗa kan al'ummar najeriya ba tare da bangaranci na addini ko na ƙabilanci ko na shiya ba abu na biyu shine maganan tsaro wannan abu ne da ya daɗe yana cima 'yan najeriya tuwa kwarya abu na ƙarshe shine maganan talauci shugaban jam'iyyar sdp da ya halarci taron rantsuwar shehu shugaban ya shawarci 'yan majalisar ne da su rika duba bukatun ƙasa fiye da na jam'iyya wajen gudanar da ayyukansu na dokoki. Na farko a tunaninmu Najeriya ta ci gaba muna da population da yake ɗara miliyan 200 dole a buɗe hanyar tattalin arzikin ƙasar Najeriya wato Land Use Act. A bar states su yi amfani da arzikin da Allah ya ba su su kirkiro shi su da shi sannan su ba federal 13 percentage na biyu mun gaya musu cewa ya kamata local government su samu direct autonomy saboda samu arziki daga local government a dakatar da mutanen da suke barin ƙauyuka suna tahowa state suna tahowa capital na abuja saboda babu abu ne a watan nan na yuni mai shigowa za a rantsar da sabuwar majalisar wacce ita ce ta goma a tarihin dimokuraɗiyyar najeriya madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta sanar jiya litinin cewa an kashe masu ra'ayin jihadi a 57 da suka hada da manyan jami'an kungiyar is a wani samame na haɗin gwiwa da aka kai da najeriya sanarwar ta ce farmakin da aka yi na tsawon kwanaki 22 da aka kawo ƙarshe a ranar lahadin da ta gabata an auna wata maɓoyar 'yan ta'adda ta daesh a yammacin afirka a garin erege da ke yankin arewa maso gabashin najeriya da ke kan iyaka da niger 'yan ta'adda hamsin da biyar da aka kashe sun hada da manyan hafsoshin soji da dama da kuma shugabannin addini na kungiyar sojoji biyu ne suka mutu sannan uku kuma suka samu raunuka yayin da aka kai farmakin yayin da kuma aka lalata motoci sha uku babura sha uku da kuma motoci da aka dana wa nakiya guda biyar yankin tafkin caji da ke da fadin gaske da ya ratsa kasashen najeriya nijar kamar da chadi ya yi kaurin suna a kasancewarsa mafakar mayakan jihadi na boko haram da kuma iswap daga ƙarshe ana ci gaba da harbe-harbe da kone-kone a jihar manipur da ke arewa maso gabashin indiya inda aka yi artabo tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawayen kabilu a ranar lahadin da ta gabada lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar jihar da ke da makwabtaka da Nyamar ta shafe makonni tana fama da tashe-tashen hankula bayan da membobin waɗansu ƙabilu da akasarin su kristoci ne suka yi aron gama da mabiya addinin hindu masu rinjaye kan bukatunsu na cin moriyar tattalin arziki na musamman fiye da mutane 77 aka kashe a faɗan da ya kasance rikicin ƙabilanci mafi muni da jihar ta fuskanta cikin shekaru da dama ɗaruruwan mutane sun jakata yayin da sama da dubu talatin da biyar suka rasa matsugunansu. a gaida alheri grace abdu ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe 1 dare ne da minti 12 shida na safe kenan da minti 12 a nijar najeriya kamaru da chadi biyar na safe kenan da minti 12 a ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da da biyu 102.5 kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba Saka mai wuya lokacin da buhari ya zo ana sai da buhun shinkafa naira dubu bakwai yau nawa ka sai kai buhari ya samu ana sai da fetur naira sittin da hudu yau nawa ake sayarwa buhari ya sami ana sai da dala naira dari da hamsin da bakwai yau nawa ake sayarwa tsammanin da suke da shi shine in buhari ya kamar wani switch ne za a samu wanda in ya kunna ya kashe kamar da yana sanza ko kuma tsaya ya ce kun farkunu abu ya faru ko ba komi al'ummar najeriya sun yi wa buhari uzuri dukkan shugaban da aka taɓa yi a najeriya ba wanda al'ummar najeriya suka yi masa uzuri suka ba shi dama ya yi abin da yake so kamar buhari Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau da gobe da bata bar komai ba ta sa yau Muhammadu Buhari ya koma tsohon shugaban Najeriya bayan gagarumin shagalin da aka yi a Abuja na rantsar da magajinsa wato sanata Bola Ahmed Tinubu da kuma shi ma mataimakinsa Kashim Shatima a matsayin sababbin shugabannin Najeriya. da yake yanzu najeriya ta sauya sabon shafi ya 'yan najeriya suke kallon gwamnatin shekaru takwas da wa'adodi guda biyu da suka gabata a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba muhammadu buhari sunana jawar hamadu daga gombe shi shugaban ƙasa muhammadu buhari tsakani da allah bai cimma burinsa ba dalilin kuwa shine duk ɗan najeriya babu wanda bai yi tsammanin cewa buhari idan ya zo ya zama shugaban kasa abun da najeriya za ta kasance ba a halin da muke ciki yanzu ba abun bakin ciki da kalma da sa ya ce za a sai da litan mai naira arba'in aka waye gari ana sai da litan mai naira ɗari biyu yanzu gas lita ɗaya sanda muka sai gas naira dubu lita ɗaya a arewa me muka yi ribanta a babu sunana injiniya ahmad zakari guroje ɗaya daga cikin alkawarin da shi shugaba muhammadu buhari ya ɗauka a lokacin da yake neman a zaɓe shi shine idan aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa zai farfado da tattalin arzikin najeriya to a wannan fiskan ya yi ƙoƙari kwarai da gaske domin ya farfado da tattalin arzikin ƙasa nan ma an samu matsaloli kwarai da gaske amma za a iya cewa ya samu kashi 60 daga cikin 100 wajen tabbatar da ya farfado da tattalin arzikin najeriya saboda haka za mu iya cewa daga cikin alkawurar da shi shugaba muhammadu buhari ya ɗauka wa 'yan najeriya ya samu kashi da digo biyar daga cikin 100 To a cikin wannan shiri wanda shine kashi na biyu na muhawara ta musamman da muka shirya a kan canjin mulkin da aka samu a Najeriya inda muka gaito manya-manyan jigogin manyan jam'iyyu guda hudu da suka hada da Salihu Mustapha na APC da Yunusa Tanko na Labour da Buba Galadima na NNPP da kuma Dodo Oroji na PDP yau za mu baiwa shi mustapha salihu na apc ne dama ya kare kansa daga zarge-zargen da ya sha fama da su a kashin farko na wannan tattaunawa daga wurin abokan tattaunawa tashi ko kuma abokan muhawarar tashi malamai mu je amurka mustapha salihu me za ka ce ka ji abin da a ah, na farko dai ah, bai ma ji bayanai ah, ba na so in yi korafi akan bayanan da suka yi domin ba na so in mai da abun personal ina so in yi magana ne akan alƙalluma ba in yi magana akan mutane ba dukansu kowa kamar eh, wanda ya magana na farko injiniya da shi dakta a duka sun yi magana yadda aka yi aka fara jam'iyyoyin nan da su to mu da muna da nake zama nan gumi aka fara su a in kuma za mu je mu yi maganan eh, eh, mutane kamar shi injiniya yana ɗaya da shi shugabannin jam'iyyar jam'iyya a lokacin da muka yi cpc shi ne sakatarinsa kuma shi ma muna in za mu korafi muna da korafi akan yadda ya shugabancinsa so ba na so mu kuma wannan gefe ina so ne mu magana akan kalkaluma na gwamnati me muku jagoranci na abin da abin da ya bada shekara takwas na shugaba muhammadu buhari a tabbas eh, mutane suna da tsammani tsammanin da suke da shi shine in buhari ya zo kamar wani switch ne za a samu wanda in ya kunna ya kashe kamar na yana sanza eh. ko kuma tsaya ya ce kun farkunu abu ya faru so wannan shi ne eh, tsammanin da mutane suke da shi sannan eh, balakin da buhari ya samu najeriya a yadda take a lokacin ina so yi tsokaci a kai kaɗan don a lokacin na san cewa akwai jihohi 21 wanda ba su yi biyan albashi na farko kenan a lokacin na san cewa masallatan mu a nan abuja da coci coci din mu a nan abuja baka zai gaje ba domin ana shigowa a sabon a gaba daya gefen yan gwarzo abuja in fact an yi attacking united nations an yi attacking first quarter a nan cikin garin abuja a lokacin kuma a takin nan ba wai e, a za a yi shi yin gobe kusan kullum yin an ga a kubawa za a yi shi a yana gobe ba a yana ba za a nan sannan haka nan ganin biranen masu akwai lokacin da aka eh, kano cikin garin kano kanta ya kusan amuri kusan sha wani abu ba ta hannun gwamnati tana hannun yaran boko haram allah sa lokacin nuna kano ban juma'a wanda abin ya faru eh. so a duka eh, mun sani sannan um, a harkar tsaro da abin da na sani kenan don a ah, ni zai na zama ina da digiri na digirgiri wato Delta kenan kan eh, harkar tsaro security studies a ah, wanda abin da na karanta kenan kuma na aikin soja na san a lokacin ina cikin wanda suka fara da boko haram da farko kafin na bari na shiga siyasa so na san mu muke ciki a lokacin nan sannan ah, da bayan mulkin nan ya zo ya sami cewa taskar najeriya babu komai so dole ne ya zama cewa mun shiga recession shi yasa ake ta ka karbi bashi ke eh an shiga recession an fita sai ka shiga sai an fita shi ne kuma galadima duba mana yanzu bari ma mu shiga ma tunda na lura an fara kawo magana ayyukan gwamnati mm. uh, shugaba bari ya yi alkawari uku wanda kana ɗaya daga waɗanda suka fara tallata waɗannan abubuwan a duniya ya yi maganan tattalin arziki maganin harkar cin hanci da rashawa mm. uh, tsaro da sauransu musamman ma wani abuwa guda shin me yasa a tunanin ka nisa ake cewa bai cimma waɗannan yawanci yana da wasu na cewa ba abin da ke bai cimma waɗannan ba to kai ka san eh, mutanen najeriya suna alƙalan kansu ko ya cimma ko bai cimma ba sun fi kowa sani buhari ya fito daga jihar katsina a yanzu nan da nake gaya maka a jiya jiya akwai ƙauyen da aka tayar a katsina me aka yi barayin mutane to haƙƙi ne na shugaban ƙasa domin tsaro da soja da polis duka a hannun shugaban ƙasa suke ba a hannun gwamna ba ɗaya kenan na biyu lokacin da buhari ya zo ana sai da buhun shinkafa naira dubu bakwai yau nawa ka sai kai a kare a bayan nan ya ke wajen hamsin dai haka buhari ya samu ana sai da fetur naira 64 yau nawa ake sayarwa yanzu yana kewa naira 190 da wani abu buhari ya sami ana sai da dala naira 157 yau nawa ake sayarwa 700 da wani abu su ai abin an ce da kare ana biki a gidansu ya ce gani a ƙasa ko ba komi al'ummar najeriya sun yi wa buhari uzuri dukkan shugaban da aka taɓa yi a najeriya ba wanda al'ummar najeriya suka yi masa uzuri suka ba shi dama ya yi abin da yake so kamar buhari kuma zan inda buhari zai ɗauke mu ya mai da mu lokacin da jonathan ya bari wallahi tallahi tafi za mu masa har maraka shi zuwa daura wannan alƙaluma da shi injiniya amfani da shi alƙaluma wanda bai da su ba eh, domin ba za ka yi tritin najeriya kamar ita kasa ne ita kare da za ta yi duniya ba in a lokacin da aka yi bayani da ya wani ya manta cewa da buhari muka yi ta zanga-zanga a kan irin wayannan abubuwan da muke zance a ƙasar nan ko 'yan najeriya sun manta ne ni ba sai da aka yi min sai cin amanar ƙasa saboda mun shirya zanga-zanga da shi da ojuku da balara da musa da eh, falaye da eh, tunji brasway da sauran mu dukkan mu nan dukkan nan wayannan sun zo cin arziki ne eh, injiniya mu musa cin arziki a da mu da kuɗi mu da mu da siyasa <laughs> <laughs> ci albarkacin siyasa ba wallahi ne sai ko ka fara ba zan yi ba a lokacin da ba mu takara ne kuma da so ba ba ba a ciki mu a jam'iyya ce ta ci mu a mutane da ba idan da magana ce kuma ki ba kun ci ilimin ka zama a a ba wani inda kuna so amma da ku so ba kuma kai ya ya maka bayani kuma na san yin ga bushe ya ya maka bayani kuma da in ka yawa da duk da rashin ka kai so ka je ka karɓo ɗan ci sabo ina ka samu ina ka samu kuɗin ina gonar ka ina gonar ka wanda ci kuwa ina ne gonar ka wanda ci kuwa a ina da mai ka samu ko ina Najeriya to ai jimana da wanda ya sanar da wani yaji dai da wanda ya sama wani kar da hana mu magana ba sai mun fara tsara mu da wani da ai ne ya kamata mun yi magana mu amma da sai sabon shi da inji mu mun ga dinamu duniya shekara sai ta tare kuma ya zai kwashe kuma ya kusa fasa ne guda mana idan ana so a fahimci magana a yi ta yawa ya bari a yi ta yawa ni na ka sa magana amma da ba suna ta fara amma da ba suna ta dole yake dole yake dole in mai da martani da wanda ya bar dukiyarsa da wanda ya sadaukar da ransa mm. wanne ne fi zama wanda ya sa daga nan shi shi ne ya shi zama abin buhari ya fi kowa sani ni eh. muka je muka kawo shi cikin siyasa shi yana ina 2002 a ni na san lokacin da januwari a gidan bashir dalhatu na kira mitin na mutum 34 su wadana su dan dattar su bashir dalhatu su sule Hama, su dr yadudu su abubakar musa yaburi da sauranmu saboda irin abubuwan da obasanjo yake wa 'yan arewa ana kashe su opc a lagos da kuma irin abin da yake wa iyalan abacha muka zauna muka yi nazari yaya za mu taka masa birki na san lokacin muka ɗauki muka ce a je a yi wa buhari magana a je a yi wa sanda awoni magana a je a yi wa umar shinkafi magana sanda awoni ya ce baya yi domin shi ya kawo buhari shinkafi ya ce yi duba mu goya obasanjo baya in zai tafi ni ma ya taimaka min in zama buhari ne in mun je gun shi sai ya ɗau takarda yana karantawa ba jari duniya nan da bai yi siyasa ba uwa uba maciya amana in iya mun sa shi a gaba shi in ya juya za mu bace in an ba mu kuɗi mun fi shi halarci to a gaishe ku to nan za mu ɗiga aya sai Allah ya kama rana a cewa muna fatan mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara tsakanin waɗannan jigogi na manyan jam'iyyun Najeriya kuma a shiri mai zuwa din za mu ji shin waɗanne abubuwa ne muhali kasa yi wanda dole sai ita sabuwar gwamnati ta tunkare su sannan kuma akwai wani abu koda guda ɗaya ne da 'yan adawa za su dubi buhari su jinjina masa a kansa sai ku jira mu a rana wata domin ci gaban wannan muhawara yanzu muna gode wa bakin namu salihu mustapha na apc yunus tanku na labour party buba galadima na nnpp da dodo oroji na pdp sannan da shi jigon tafiyar nasiru adamai da kaya wakilin mu na abuja da ya hada su ya shirya wannan muhawara tsakanin su a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington ku huta lafiya to madalla yanzu kuma ga wannan sakon baki baki baki mai yanka wuya shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga sayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirin mu na safe karfe shida agogon najeriya da niger bakwai agogon gmt da ghana To kafin mu karkare shirin ga alheri ta dawo da labaran duniya a takaice. haka yake mahmud jiya litinin aka rantsar da bola tinubu a matsayin shugaban kasar najeriya kasar da tafi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka bola tinubu dan shekaru 71 ya karbi mulki a hannun muhammadu buhari biyo bayan zaben da aka gudana a watan fabrairu tinubu ya karbi mulki a daidai lokacin da 'yan najeriya da dama suke fama da matsanancin kwancin rayuwa rashin aikin yi ya kai wani minzanin kakanikayi yayin da tsadar rayuwa ta kai matakin da ya shige abin da aka gani cikin shekaru goma sha takwas inda ya karu da kashi 22 cikin ɗari. masu zanga-zanga da dama sun yi gama da jami'an tsaro a dakar babban birnin ƙasar senegal jiya litinin bayan da aka hana 'yan majalisa da magoya bayan su zuwa gidan wani fitaccen ɗan siyasa ɗan jam'iyyar hamayya da ake tuhuma da laifin fyaɗe da kuma cin zarafi. 'Yan sanda sun harba habarkunan tsohuwa kan masu zanga-zangar da suka gina shingaye na wucin gadi a kan ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Dakar suka kuma cinna motoci da wani ginin ma'aikata wuta a wata unguwa. Wannan dai shine zagaye na baya-bayan nan da aka kwashe watanni ana tashin hankali. sakamakon kin fita fili da shugaba makisal ya yi ya ba da tabbacin cewa ba zai sake tsayawa takara a karo na uku ba yayin da kuma ake kalubalanta kararrakin da aka shigar a kotuna akan babban abokin hamayyarsa usman sanko wanda ya musanta aikata ba daidai ba ya kuma ce tuhumar da ake masa bita da kullin siyasa ne da nufin hana shi tsayawa takarar shugaban kasa a watan fabrairu shugaban amurka joe biden ya yi allah wadai da sabuwar dokar hana luwaɗi da aka kafa a ƙasar uganda da ya bayyana a matsayin abin kunya da kuma mummunan take hakin ɗan adam a duniya to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu. kada ku manta muna nan yaushe a shafinmu na gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika za ku iya ziyartar shafukanmu na facebook twitter instagram da kuma youtube domin samun labarai da dumadumin su yanzu kan a madadin alheri grace abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma jumbe hamza da hada mana shi sai mu bab ni mahmud dalo nake cewa mutara tara ashirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.